Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. A yau Juma'a 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargadi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan dubu ɗaya. Tsohon Firayim Ministan Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya ɗaura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman da kisan gillar da aka yi wa dan jaridan nan jamal khashoggi to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace ɗaruruwan ɗalibai a wata makarantar sakandare a jihar zamfara a daren jiya alhamis a jamhuriyar Nijar kuwa cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci mahukunta su ɗauki matakin kare 'yan jarida bayan da ajiye alhamis wasu mutane suka cinna wuta a gidan wakilin gidan rediyon faransa musa kaka Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta sanya hannu a kan dokar nuna takardar shaidar gwajin jini na cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV kafin a ɗaura aure a tsakanin ma'aurata a jihar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan dubu ɗaya waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar Tamwe ta Yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa. Masu zanga-zangar suna rirrike da alluna suna kuma rera taken nuna Allah wadai da juyin mulkin rana ɗaya ga watan Fabrairu. Duk dakarun jami'an tsaro a wurin tare da girke motar ruwan zafi a yankin. A cewar kafofin yada labaran ƙasar da kuma shaidun gani da ido, rukunin 'yan sandan kwantar da tarzoma hamsin suka tunkari masu zanga-zangar inda suka kama akalla mai zanga-zanga ɗaya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an tsare wani ɗan jaridar Japan a zanga-zangar da aka yi a Yangon yau Juma'a. Idan har hakan ta tabbata, hakan zai kasance karan farko da aka tsare dan jaridar ƙasar waje tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar. A jiya Alhamis Bankin Duniya ya ce ba zai bayar da kuɗi ga Myanmar ba sakamakon karɓa mulki da sojoji suka yi. Tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba cibiyar tony blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar daukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba wanda ke bukatar haɗin kan ƙasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta rahoton ya kuma yi kira ga ƙasashe da su aiki tare don samar da allurar rigakafi blair ya faɗa wa jaridar guardian cewa da akwai haɗin kai na duniya shekara ɗaya da ta gabata ina ganin da min iya kalla watanni uku na kwayar cutar yana ba da misali na barkewar annobar covid-19 a duniya blair ya kuma yi kira ga birtaniya da ta ɗauki nauyin jagorancin kafa cibiyoyin tsaron lafiya na ƙasa da ƙasa don tabbatar da haɗin kan duniya akan kowace annoba nan gaba koriya ta kudu ta kaddamar da shirinta na rigakafin coronavirus a yau juma'a inda ta mai da hankali kan gidajen tsofaffi da kuma ma'aikatansu Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin wani taro jiya Alhamis a fadar White House domin jin jina akan allurar rigakafin coronavirus miliyan hamsin da aka yi a kasar. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya daura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a 2018 wanda yake da takardun zaman Amurka da kuma 'ya'yan Amurkawa. an yaudari Khashoggi wanda marubuci ne a jaridar The Washington Post zuwa karamin ofishin jagadancin da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018 kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi an yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa kuma ba a samu gawarsa ba. Riyad a hankali ta amince cewa an kashe kashogi bisa kuskure amma ta musanta hannun yarima mai jiran gado. matsayin yarima binjiran gado wanda ake walakabi da mbs ake ambatawa a mutuwar kashogi ya zama batun kafofin yada labarai ne tun a ƙarshen 2018 shugaban amurka joe biden ya tattauna da sarkin saudiya salman jiya alhamis fadar white house ta ce lokacin kiran biden da salman sun tattauna batun tsaron yanki ciki har da sake sabunta hudar diplomasiya da majalisar ɗinkin duniya da amurka suke jagoranta don kawo ƙarshen yakin yemen da kuma alkawarin amurka na taimakawa saudiya ta kare ƙasarta yayin da take fuskantar har har daga ƙungiyoyin da ke haɗe da iran to kafin ku ji ƙarshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daren jiya Alhamis, 'yan bindiga sun sace ɗaruruwan ɗalibai mata a garin Jangebe da ke ƙaramar hukumar Talata Mafara a jihar Zamfara. Na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi don jan ƙarin bayani akan abin da ya faru ga abin da ya ce. A hakikanin gaskiya waɗannan ɗalibai 'yan makarantar sakandare ne na garin Jangebe da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Talatan Mafara da ke nan jihar Zamfara. Kuma an su maharan sun shigo makarantar ne suka yi ɗayan harba-harbansu daga nan suka ɗauki waɗannan ɗalibai su ɗari uku da goma sha bakwai kamar yadda ke kididdiga bayyana da wayewar gari amma tun cikin daren jiyan labarin ya bazu hankalin iyaye tashi waɗanda duk suke kusa duk suka ta leƙa makarantar da safe don tabbatar da lafiyar yaransu ko kila tana iya yiwuwa a ce an bar wasu a baya ya zuwa yanzu dai babu wani ɗuriya da aka ji daga wajen ɗalibai domin bisa ga tsarin makarantu a najeriya ba a barin ɗaliban makarantar sakandare da waya a cikin makaranta saboda haka zai yi wuya a iya samun wata ta iya za ta yi magana kuma koda da shi ba ta da sukunin da za ta yi domin kewaye za ake hagu da dama gaba da baya kowane dauke da bindiga a raka su daji kamar yadda ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta kankara suka yi mana bayani a lokacin da na hira da su suka ce haka suke tafiya tare da su kuma tafiya ne ba kakkautawa har sai sun kai su ga maɓoyar da suke ganin zai yi waya jami'an tsaro su je su cin masu su kuma bisa ga al'ada su fulani mahara da suke yin satin mutane ba su kan yi magana ba har sai bayan kwana ɗaya wani lokaci har da wuni kafin su iya yin magana abu guda dai da na sani shine cewa a gwamnatin jiha ta ɗauki mataki wanda yake an baza jami'an tsaro su bi sawu wato lokacin da uh, bayanin ya bayyana cewa an sace waɗannan ɗalibai ga kuma inda suka bi to wannan shine aka bazama uh, cikin daji ana bi da dai hanyoyin da za a bi na lafiya da za a bi a je a shawo kansu a kwato waɗannan ɗalibai kuma akwai bayanai da ke tahowa cewa da kama gwamnatin tarayya akwai wasu waɗanda ake sa ran su ma suna kan hanyar tafiya zuwa wannan birni na zamfara wato gusau don a tantance yadda al'amura za a tankare su. To madalla a gaida sani malamfashi a shirin na dare za ku ji ƙarin bayani game da wannan lamarin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu ɗauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai karfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, in ji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantaragi da kuma raunata wasu sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa wani jami'in kungiyar 'yan bindigan na iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin yada labarai na associated press cewa har-haren da aka kai wa kataib hezbollah ko kungiyar hezbollah brigade sun faɗa ne kan wani yanki da ke kan iyakar siriya da iraki Jami'in ya nemi a sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana ba kan harin. Kungiyoyi masu saka ido kan yakin Siriya sun ce har-haren sun fada kan wasu manyan motoci dauke da makamai zuwa sansanin 'yan bindiga da ke samun goyon bayan Iran a Bokmal. Na da kwarin guwar abinda muka auna mun same shi, mun san abinda muka kai wa hari. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya shaida manema labarai da suke tare da shi a cikin jirgi daga jihar california zuwa washington jim kaɗan bayan kai har-haren wasu binciken birtaniya uku sun nuna allurar rigakafin covid-19 ta pfizer wacce ake yin allurar ɗigo biyu tana rage yaduwar kwayar cutar bayan an yi ɗigo na farko musamman ga mutane waɗanda suka taɓa kamuwa da cutar binciken ɗaya da asibitin jami'ar cambridge ya gudanar da aka wallafa shi yau juma'a ya nuna ɗigo ɗaya na allurar rigakafin ta Pfizer yana rage ninki hudu na adadin masu kamuwa da COVID-19 da suka nuna alamomi. A cewar masu binciken hakan ya nuna allurar rigakafin ka iya rage haɗarin kamuwa da kwayar cutar sosai daga mutane waɗanda suka nuna alamomi da kuma kare saura daga kamuwa da rashin lafiya. Balla Hafiz da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar a yayin da ake fuskantar tarzoman matasa JPJP, a wasu unguwannin birnin Yamai, cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci mahukunta su ɗauki matakin kare 'yan jarida bayan da ce alhamis wasu mutane suka cinna wuta a gidan wakilin gidan rediyon faransa musa kaka Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. La'akari da yadda zanga-zangar watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu ke neman rikidewa zuwa wata hanyar huce ci a kan 'yan jarida ya sa cibiyar 'yan jaridar kasar kiran taron gaugawa domin nuna damuwa a game da wannan al'amari da ke barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki yayin da rayuwar 'yan jarida da ta iyalansu ke cikin haɗari. Suleiman Umaru Bra shine sakataren watsa labaran cibiyar ta Maison de la Presse. jiya ranar 25 ga wannan wata wanda suka huto darzoma a nan garin sun je sun kai farmaki gidan abokin aikinmu musa kaka cibiya ta ƙasa ta 'yan jarida da ake samun la press tana allah wade da wannan abin da aka wa musa kaka da shi da iyalin shi mutane ne wanda bisa sun ci gaban incin jarida dama dai ba yau ba cibiyar 'yan jarida ke samun korafe-korafen 'yan jarida saboda barazanar da suke fuskanta daga wasu mutanen da ke buga musu waya ko kuma su aike musu sakon text dalili kenan cibiyar ta ce lokaci yayi da mahukunta za su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan aika-aika kamar yadda shugabanta ibrahim mamman ya bayyana mana muna roƙon gwamnati ya ɗauki matakai don ya kare lahiyar 'yan jarida kare aikinsu kuma ya kare dokar da ta ba ma 'yan jarida damar su yi aikinsu kuma muna da hanya da zan mu kai kara akan wanda suka aikata wannan aiki akan yan jarida ko kuma wanda suke da niyyar su kai ma yan jarida irin wannan eh, farmaki ko kuma irin wannan eh, aiki na banza da suka yi. Shugaban kungiyar matasa ta Moshen Sarashi Isa na ganin ya kamata hukumomi su ɗauki mataki don kare lagon masu irin wannan danyen aiki. Kuna kira ga alkalin gwamnati cewa Procurator de la Republic ya ɗauki matakan ganin cewa take yanke an yi bincike a san su wane ne adda hannu cikin wannan abubuwa na asha na kone-kone na kashe-kashe na ma kai hari ga al'umma waɗanda ba su ci ba su sha ba hukumomi sun sanar da kama mutane fiye da 500 a biranen yamai da na magaram cikin su har da wasu shugabannin jam'iyyun adawa sanadiyar tarzomar watsi da sakamakon zaɓe yayin da ake ci gaba da neman wasu ruwa a jallo wata majiya ta bayyana cewa tsohon firaminista hamma amadu wanda a jiya ministan cikin gida ya ba da sanarwar kaddamar da farautarsa ya kai kansa ga hukumar 'yan sandan farin kaya a yau juma'a inda tun a shekaran jiya ake tsare da tsohon kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar nijar Nijar janar Mumuni Burema. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma za mu sake leƙawa Najeriya. Gwamnan jihar Neja a ƙasar Alhaji Abubakar Sani Bello ya sanya hannu a wata doka da ta buƙaci nuna takardar shaidar gwajin jini na cutar da ke karya garkuwar jiki wato HIV kafin a ɗaura aure a tsakanin ma'aurata a jihar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnan jihar Naija a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya saka hannu akan wata dokar gabatar da takardun shaidar gwajin jini da kuma na cutar sida ko kuma HIV a tsakanin ma'aurata kafin a daura aure a tsakaninsu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne biyo bayan aiko da ƙudirin dokar daga zauren majalisar dokokin jihar. Haka zalika gwamnan ya amince da dokar hana cin zarafin ɗan adam. Honorable Sha'ibu Liman Iya dan majalisar dokokin jihar Nijar ne mai wakiltar karamar hukumar Sulaja ya bayyana dalilin su na ƙoƙarin samar da wannan doka. Ko group waɗansu group na, na jini wanda bai kamaci su yi aure ba, to kaga tun da farko za su sani. Akwai kuma wanda ke ɗauke maybe mace ɗin ko miji din yana dauke da cutar hiv dinnan mm. cutar kanjamau ta ga ba a sani ba kaga bisa gaskiya wannan dokan zai taimaka saboda lallai in babu wannan shaidan to lallai duk wanda ya daura mu aure shi kanshi ya saba mu doka gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi kokarin ganin ana bin ka'idojin wannan doka in ji kwamishinan labarai na jihar Alhaji Sani Idris eh, in Allah da akwai matakai da za a dauka hukumomi daga jiha zuwa ƙananan hukumomi za mu yi amfani da iyayen ƙasa tun daga matakin sarakuna zuwa hakimai da dagatai da da masu ungoyi domin a faɗakar da jama'a sannan kuma a sa ido. Dukkanin bangarorin addinai wato musulunci da kuma kirista sun yi maraba da wannan doka ta gwajin takardun shaidar lafiya kafin ɗaura aure. Dr. Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman jihar Niger. Eh, za mu ba da gudunmawa wajen faɗakar da al'umma. Da a ce al'amari ne wanda yake da kyau. Mu ma mun tattauna a laifin ɗinmu na limaman kwatuntuni. Mun tattauna tsakaninmu kuma ko bangaren limamanmu na yarbawa duka za su yi program na sensitization akan wannan matsala din. Shi ma dai wannan daga bangaren mabiya addinin Kirista ga abin da yake cewa. Dina sunana Cima Kamejewa Bara gaskiya yana da kyau don yakan rage riski na aure don in ba yi ba za a gana samun wani lokaci matsalar sikula menene da sauransu amma aka yi za ku san janata naku in kuka aure ba ku da wani irin ku dinga doubting. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matakan da za a ɗauka domin maido da matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran kan shirin Iran na mallakar makamin nukiliya. Matakin da Isra'ila ta nuna rashin amincewarta a kai. Yau wannan batu shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. suna na Mahmud Lalo. Wata kungiyar tsageru da ke goyon bayan Iran ta yi ɗauki alhakin harin makami mai linzami da aka kai akan yankin kudawa a Iraki. Wannan hari wani abu ne da ke nuni da irin kalubalen da ke gaban gwamnatin Biden. yayin da gwamnatin ta Biden ta ce za ta koma cikin matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan nukiliyar na Iran wacce ake kira jcpoa a takaice shugaba biden ke ne ke cewa a shirin muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe wato china faransa jamus rasha da burtaniya da kuma ita kanta amurkan kan batun shirin nukilan iran dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da iran take haifarwa a yankin gabas tsakiya yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a milik ta yanar gizo a makon da ya gabata biden ya alkawarin haɗa kai da nahiyar turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na iran matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce kelsey depot kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da amurka ke nunawa kan ayyukan iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan jirjejeniya ta jcpoa da kuma kara amurka kwarin gwiwa kan wannan tattaunawa sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi ashirin sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi biyar kasan da har ila yau bai kai kashi casa'in da ake bukata ba wajen kera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma karkashin gwamnatin obama ba alex batanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyan na iran a middle east institute ya ce abin da za a gani shine za a shirya taruka amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya za a iya wa iraniyawa sassaucin wasu takunkumai amma ba komai da komai ba abin nabi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba amma dai kowa na bukatar a koma turbar diflomasiya inda za a fara da ƙananan batutuwa ta yadda kowa zai samu ƙwarin gwiwa. To aka zalika gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a majalisar ɗinkin duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diflomasiya ba abu ne mai sauki ba. domin akwai tambayoyi da dama da ke bukatar amsa a cewar wasu masu sharhin wani kalubale kuma da za a fuskanta da iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na yemen inda take faɗa kaikaice da hukumomin saudiya a farkon watan nan gwamnatin biden ta ce za ta kawo karshen tallafin da take ba dakarun da saudiya ke jagoranta abinda gwamnatin ta biden ta kira yunkurin maido da hudar diflomasiyya da amurka ke yawan jaddadawa gefe guda kuma sabon da amurka a majalisar ɗinkin duniya ta isa birnin new york a jiya alhamis inda ta ce a shirye take ta dukufa wajen haɗa kai da ƙawayen amurka don tunkarar matsalolin da ke addabar duniya kwana guda bayan da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta rantsar da ita lisa thomas greenfield ta isa birnin da new york a ɗaya daga cikin watanni da aka fi gudanar da ayyuka inda amurkan za ta karɓi ragamar shugabancin tun su na majalisar ɗinkin duniya da ake karɓa-karɓa jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin participe da kusuwara da ta haɗa wannan rahoto sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu madalla a gaida Muhammad lalu Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi. ya ce manatar da Allah wadai da sace ɗaliban makarantar mata da wasu 'yan ta'adda suka yi a garin Jangebe na jihar Zamfara. muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da ta tada kaimi wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan lamari. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda da ta'addanci a ƙasar Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin. Shi ma na Gumal zangon daura cewa yayi Assalamu alaikum VOA Hausa. sace ɗalibai 'yan makarantar sakandaren jangebe da ke jihar zamfara da 'yan bandaga suka yi a daren jiya abin takaici ne da allah wadai fatanmu Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu a rayuwa. Shi ko Murtala Ibrahim zangon daura cewa ya yi, Assalamu alaikum VOA Hausa. Akwai lauje a cikin naɗi a sace-sacen ɗalibai da 'yan bandaga suka bullo da shi. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce tabbas ƙasar mu Najeriya na cikin tsaka mai wuya na rashin tsaro. Don haka al'ummar ƙasa mu koma ga Allah. mu yi ta istighfari da addu'ar neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen masu garkuwa da mutane da 'yan fashi da 'yan bindiga daɗi. Sako daga kawo mai ruwa bajuga da abubakar salisu arkime potoskom Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi gare ku. Muna fatan wannan taro da ke gudana a tsakanin gwamnonin jihohin Arewa da sarakuna da wakilan fadar shugaban Kasa ya zama silar magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye yankinmu na Arewa. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Sako daga Aminu Adamu Malamaduri da Rabu'u Dakot Dunari da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi muryar Amurka Tabbas akwai bukatar mahukuntan jamhuriyar Nijar su ɗauki matakin da ya dace domin kwantar da wannan zanga-zanga. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da Sani mai lange-lange da Madassir Sani. To yanzu kuma ga wannan saƙon. a cikin yunwa da Masarar albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a bamu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita zai. Tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aika sanda ya gama da shi da dosbin duk shirin 'yan kasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannu. madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan kara a takaice. A yau Juma'a 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan dubu ɗaya waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar tamwe ta yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa masu zanga-zangar suna rike da alluna suna kuma rera taken nuna allah wadai da juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu tsohon firaministan birtaniya tony blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba cibiyar tony blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar daukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba wanda ke bukatar haɗin kan kasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta rahoton ya kuma yi kira ga kasashe da su aiki tare don samar da allurar rigakafi ana sa ran amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau juma'a da ya daura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar saudiya jamal kashoge a 2018 wanda yake da takardun zaman amurka da kuma 'ya'yan amurkawa an yaudari kashogi wanda marubuci ne a jaridar the washington post zuwa karamin ofishin jagadancin da ke istanbul a ranar 2 ga watan oktoba 2018 kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi an yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa kuma ba a samu gawarsa ba Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu ɗauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai karfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, in ji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantiragi to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.